ورسولنا وحبيبنا وقدوتنا محمد رسول الله وأبدل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد لم يزل ربي ينقلني من الأصلاب الطاهرات إلى الأرحام الزاكية من لدن آدم وحواء إلى عبد الله وآمنا ما مسني شيء من أمر الجاهلية وعلى آله وأزواجه وأصحاره ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام من يمن ينمى لمي abokan gwagwarmaya a sheikh fatih sani attijani zakin faida peace ambassador sheikh muhammadu nasir ibn maulana sheikh adamu musa tafawa balewa tare da manya-manyan gidajen jaridu da muke tare da su da gidajen rediyo da gidajen tv fi ba wa mutane bayani wanda zai saisaita musu zuciyarsu akan mahaifan sayyiduna rasulullah wanda wannan maudu'i ina cike da bakin ciki nake jin wannan maudu'i a zuciyana kuma nake tunanin wai wa musulmi zan zo ko za mu zo mu yi jawabi wai don mu fahimtar da shi mahaifan manzan Allah. wannan abu abun mamaki ne tun kafin Sheikh Abul Fatih yana gabatarwa ina tambayan kai na yanzu musulmi ne wanda ya yadda da la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah wanda ya yadda da matsayin da Allah ya faɗa na manzan Allah lituminu billahi wa wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila Mashine ne za a zo ana mishi bayani wai akan makoman mahaifan na rasulullahi ajaban lil kuffari zadu dalalan lillazi fihi lil ihtida'u musi dai ce abin mamaki kafirai kuma bata suke yi ga annabin da hankali in ya haɗu da shi sai ya shirya amma wani shiga manzon Allah shiryu ba to wannan babban abin mamaki ne a ce ga musulmi nan wai ana son a faɗa mishi makoman mahaifan sai rasulullahi sallallahu alaihi to amma wannan difa'i ibada ne kuma muna roƙon Allah ya karba mana musan cewa muƙaddima na wannan maudu'i shine cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba sai ka zo ka zagi manzan Allah ko ka musa ayoyi ko wani abu ba cutarwa mafi girma ka cutar da shi a cikin sabansa ba cutarwa kaman wannan kuma Allah ya faɗa mana innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa a'adda lahum azaban muhina a cikin suratul ahzab wanda suke cutar da Allah suke cutar da manzan Allah to Allah ya tanadar musu da azaba na walakanci kuma Allah ubangiji zai kunyata su a duniya da lahira dukkanin cutar wanda zaka yi wa manzan Allah kuwa ko da ƙaryata shi kai bai kai ka zagi daga gurin da manzan Allah ya tsoro ba sabila da tsoro yakan zamo mai albarka sabila da albarkan ƙasan da tsoron ya fito a gurin me yasa idan za a yi shuka sai a nemi waje a duba gurin da ya dace ana ganin nan shi ya fi dacewa mutum ba zai je ya nemi fako ya yi shuka ba sai ya zo ya nemi guri mai yabanya guri mai laushi sabila da shi ne as-salihu lizzira'a shi ya dace da shuka to Allah duk abin duk biziran da kaga ta tsoro ta yi albarka to wannan biziran ma'ana duk shukan da kaga ta tsiro ta yi albarka na tsatso a duniya to Allah sai da ya nema mata mahaifa kuma sai da Allah ya nema mata tsatso dukkanin annabawa ga baki ɗayansu annabi ibrahim ka duba kirarin da Allah yake masa annabi yusuf ka duba kirarin da allah yake masa shi ma yake yi ma kansa da kansa annabawa ka duba menene shine tsoron da allah ya fito da su daga ciki tsoro ne mai albarka to zagin tsoron da manzan allah ya fito daga ciki kaman ka zagi manzan allah ne kaman yadda idan na zo na zagi iyayen mutum to ba na jiran sai an ce da wannan mutum ake yi a'a ana, zagin wannan mutum ne kai sai sabida da an zagi iyayensa wanda iyayensa su ne irkinsu irkan da daga cikinsu ya fito saboda haka zagin mahaifan manzan Allah kamar an zagi dina rasulullahi ne hukuncin da yake kan wanda ya zagi manzan Allah wanda aka faɗa a shifa bi tarife hukukin Mustafa shine hukuncin wanda ya zagi mahaifan manzan Allah dan ba za ka zagi uwana da ubana sannan daga baya kuma ka ce a'a ba da ni kake yi ba ka faɗi makomansu ne ba yanda za a yi ka aibata makoman mutum mun sha faɗa muna nanatawa yau a ce ga wani mutum nan ya musulunta mahaifansa guda biyu ga shi shi an suke zagin kafin a turo ka kullum ina fargaban yaya karshe na zai kasance saboda ga iblis tare da shi muke bauta amma karshensa ya yi muni amma fa'atamantu ba da bi isa bi sana'illahi alayya dalilinka sai na amintu na tabbatar da babu ni babu canjawa a matsayin Allah ya bani saboda Allah ya ce mun in san amin in ji jibril yake faɗar rahman annabi ya same shi kazalika cewa wannan rahaman ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shamila ce ga kowa da kowa sannan Allah yana faɗa mana dangane da shi yanda annabi Muhammadu yake son mu yana ce wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa allah fa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha ku tuna cikin ni'imomin da Allah ya muku lokacin kuna abokan gaba kuna fada kuna yaki kuna husuma sai Allah ya hada zuciyanku da Allah ya hada zuciyanku da Annabi Muhammad kuma wa kuntum ala shafa hufratin minan nari kuna gaban wuta za ku fada a cikin wuta fa anqazakum minha manzon Allah ya zo ya tsamo ku daga hanyar wuta ya daura ku akan hanyar aljanna wanda a wani aya Allah ya ce lau'an fakta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim da zaka bada duk dukiyar duniya ba zaka iya hada zukatan mutane ba walakin Allah allafa bainahum Allah ne cikin rahaman da ya zuba cikin zuciyar manzon Allah fa bima rahmatin min Allah linta lahum law kunta fazzan ghalizal qalbi lam قولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر واذا أزمت فتوكل على الله wannan rahaman ta manzon Allah ita tazo ta hada zukatanku. amma duk abin da yake cikin duniya na arziki ba zai iya saka mutane su daidaita su zama a sahu ɗaya ba saboda Allah Allah ya daidaita mu a sahu daya saboda manzon Allah muna gaban wutan jahannama Allah ya zo ya tsamo mu ya dauko mu ya saka kan hanyar aljanna har yanzu wannan manzon Allah shine Allah yake faɗa mana a cikin alkur'ani laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi maani harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil shine ya zo muku mai tausaya muku mai jin kanku mai yi muku kaza mai yi muku kaza wanda akwai hadisin imamu muslim da ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin al'imamu tirmizi manzan Allah gani ya yi rana ya yayi khusufi manzan Allah ya yi alola ya kama sallah yana addu'a yana ce Allah baka min alkawarin ba za ka azabtar da al'umma na ba Allah baka yi min alkawarin ma dama a cikinsu akwai masu istighfari ba za ka azabtar da su ba Allah baka min alkawarin saboda ni ba za ka yi musu azaba ba manzan Allah yana kuka yana addu'a har sai da rana ta watsake daga wannan kusufin sannan manzan Allah ya zo ya zauna ya ce alhamdulillah saboda yana tsorace mana azizun alaihi ma anittum abin da yake damun ku to wannan yana damun manzan Allah duk abin da kuke jinsa mai nauyi a zuciyanku to manzan Allah ya zo ne don ya ɗauke wannan nauyin dan annabi ya fi uwa son ɗanta duk yadda uwa take son ɗa annabi ya fi iyayenmu mata son mu duk yadda uba yake son ɗa annabi ya fi ubanninmu maza son mu domin ranar alkiyama da uwanmu da ubanmu da 'yan uwanmu duk da su gudu su bar mu yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara a cikin suratul nur wa ma hum bisukara walakin Allah walakin azab Allah shadid ran da uwa da yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi duk an gama wannan guje-gujen ne to dole gurin manzon Allah ake dawowa to kaga manzon Allah shine azizun alaihi ma'anitu ya zo cikin sahihul bukhari hadisi na 6483 wanda yake ce haddasana abdan an abi hamza an al an abi hazim an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala wannan hadisi hadisin abu huraira yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna masali wa masalan nas ni fa misali na da mutane kamasali rajulin istauqada naran kaman wani mutum ne da ya kunna wuta falamma adaat ma haulahu da wutan ta haska ja'ala al-farashu hazihi dawab allati taqa'u fi na sai ga fari irin farin nan da idan an kunna wutan nefa da kaga suna rubibi suna fadawa a wuta to sai ga waɗannan fari sun zo suna ƙoƙarin su fada a cikin wuta annabi ya ce fa'ana a kuzu bi hajazikum anin nar ni kuma ni ne dan zo na kama na kama ku daga barin wuta ma'ana tamkar ni ne mai zuwa ina kada wannan farida su fada a wuta ma'ana al'umma gaba ɗayansu suna halake suna ɓace ba su san a yadda suke ba amma saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya zo ya daidaita mutane shi da su ma'ana tamkar wani makiyayi wanda yake kada shanunsa a jeji idan da su fara gonan wani ya kada su to haka muke a gaban manzan Allah tamkar dabbobi ne da makiyayi manzan Allah shine mai kiwon <clears throat> wannan suratu eh, suratu nur da nace na yawma tarawna hatta zahadu kullu murdi'atin suratul hajj ne na'am to kaga wannan hadisi yana nuna mana yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake kulawa da al'ummansa to kaga wannan mustahil a ce maka duka wannan abu da Allah ya saka cikin manzan Allah na rahma rahmatun kulluhu wa azmun wa hazmun wa waqarun wa ismatun wa haya'u a ce manzan amma manzan Allah bai tsamo iyayensa daga cikin na ba wannan yana bayuwa zuwa ga abu guda biyu yana bayuwa zuwa ga zagin manzan Allah dan duk ɗan da Allah Ubangiji ya bashi rabo ya gagara taimakon iyayensa wanda Allah ya ba shi kyautan ya ceto ya mance ya je ya ceto wasu rayuka bai ɗauki iyayensa ba to wannan an zage shi an kaskanta shi domin babu butulu kaman wanda aka siffanta shi da wannan sufa to kaga kuwa siffanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa zai yi ceto za a lamunce masa ceto har Allah ya ce masa eh, eh, wala sawfa ka rabbuka da. amma annabi ba zai iya ceto iyayensa ba to wannan zagin manzon Allah ne kuma Allah ubangiji ya kiyaye mu daga fadawa a wannan halaka to wane ne annabi Muhammad kowa ya san ana faɗa mana nasaban maza Allah tun muna ƙanana shine sayyiduna wa maulana wa shafi'una Muhammad ibnu abdullahi ibnu abdul muttalib hashim bin Abdi manafi bin qusay bin kilab bin murra bin ka'ab bin lu'ay bin ghalib bin fihr bin malik bin nadr بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نذار بن معد بن عدنان بن إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام Allah shine mai wannan nasaba wanda shi da kansa ya ce nasaba na daga ni zuwa kan annabi Ismail mutane ashirin ne kuma wannan nasaban nawa gaskiya ne ma'ana wannan ziri da muka kirgo na nasaban manza Allah sallallahu alaihi wasallama tsarkakakku ne saboda wasu malamai da suka fassara a cikinsu akwai alfakhrur razi karkashin wata kallo baka fi sajidin da ma abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ya ce ah, wata kallo baka fi sajidin shine min nabiyin ila nabiyin hatta akhrajtuka nabiyyan daga annabi zuwa annabi nayi ta cirowa nayi ta ciro har sai da na fito da kai a matsayin cikamakin annabawa ma'ana Allah yana cirato manzon ne daga tsarka kan tsotso har zuwa lokacin da Allah ya dire da annabi Muhammadu cikin tsotson sayyiduna Abdullahi da kuma mahaifan sayyidatuna Amina alaihi salatu wassalam to wannan nasaba na manzan Allah yana da tsarki dan ba a samu wani cikin sahabbai da ya soki nasaban manzan Allah ba ba a samu wani cikin tabi'ai da ya soki nasaban manzan Allah ba ba a samu wani cikin tabi'u ta kai cikin malaman musulunci gaba daya ba a samu wanda ya soki nasaban manzan Allah ba kai hatta wannan hadisi na sabitul bunani daga Hamadu bin Salama sabitul bunani da wanda aka karbo daga Anas ibnu Malik wanda suke kafa hujja da shi kansa imamu muslim da ya san da a kafa hujja da wannan hadisin azaji abdullahi da amina ba zai rawaito ba idan kuma ya rawaito ya yi rashin kunya in rawai in ya rawaito yayi su'ul adami in ya rawaito ya halaka a zo a kafa hujja da wannan hadisi a kira sunan mahaifan manzon Allah kwaya biyu rawaito wallahi tallahi da malaman musulunci ba su karbe shi a matsayin ingantaccen wanda za a karbi hadisi a gurin sa ba ga hadisin wasilatu ibn al-asqa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah astafa kinanata min waladi Isma'ila واصطفى min kinana, wastafa min من bani Hashim, wastafa ni min bani Hashim. a wani ruwayan fa ana khiyarun min khiyar hadisin al'imamu muslim ne wannan wanda yake da lamba na dubu biyu da ɗari biyu da saba'in da shida manzan Allah ya ce Allah ya zaɓi kinana daga ‘ya'yan Ismail sannan ya zaɓi ƙuraishawa daga 'ya'yan kinana sannan ya zaɓi wato banu hashim daga ƙuraishawa annabi ya ce ni kuma a banu hashim sai Allah ya zaɓe ni ni zaɓaɓɓe ne ɗan zaɓaɓɓu a wani ruwaya ma'ana ni zaɓaɓɓe ne daga zaɓi Allah zaɓo ni yayi saboda haka kaga manzon Allah ya nuna maka tsatsansa da yanda Allah ya ciro shi sai da Allah ya duba a kowane kalabi sai da Allah ya duba mafi tsarki mafi kyau mafi haske sai Allah ya zaɓo manzon Allah a ciki bishiyan da aka shuka ta mummunan mai mummunan tushe to in za ta fitar da 'ya'yan masu ɗaci za su fito ba su da kyau amma bishiyan da aka shuka ta da kyakkyawan tushe to ‘ya'yanta za su yi daɗi ka shajaratin tayyibatin usluha sabitun ko asluha sabitun wa far'uha fi sama tuti ukulaha kullahinin bi izni rabbiha kaman bishiya ne mai daɗi kaga Allah da zai siffanta sai ya ce usluha sabitun bishiyan tushenta yana tabbace ma'ana daɗin reshen yayi daɗi ne sabila da daɗin tushen saboda haka daɗin da aka gani cikin manzan Allah da hasken da aka gani cikin sayyidatuna wato na rasulullahi yana da alaka kai tsaye da tsarkin nasaban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan mun ji a hadisai daban-daban manzan Allah yana cewa Allah da zai duba zaɓi he ya zaɓa min abokai mafi kyau babu wanda ya kai ni kyan abokai to idan har ka yi imani da cewa komai na manzan Allah ya fi kyau sai kuma ka sauki cewa mahaifan manzan Allah mutanen banza ne to ka rushe dukkan da ka siffanta manzan Allah a ciki garin manzan Allah ya fi kyau garin Madina da garin Makka fiskan manzan Allah ya fi kyau sabila da shi ya fi kowa kwarjini yar manzan Allah ta fi yar kowa sai da tuna fatimatu bid'atu rasulillahi gidan manzan Allah ya fi kowane gida abokan manzan Allah kai ne kake jihadi kana daga jijiyan wuya kana ce ya yada da a yi sayyiduna abubakar da umar <coughs> abokan annabi Allah ya zaba ma annabi abokai mutanen banza don ka yi raddi mahin shiya to kuma a gefe guda kana ce iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba mutanen kirki bane ba gwara katsi ne ma sayyidina abubakar da umar bakan da katsi ne ma iyayen manzan Allah saboda sayyidina abubakar da umar ba su kai mahaifan manzan Allah ba ko kusa ba su kai ba kuma sayyiduna abubakar da umar da su iya ba da rayukan su guda biyu domin fansan mahaifan manzan Allah amma ka zo a jefe guda kana ce a kare su tuna aisha da sayyidatuna hafsa sai ku gane girman hatsarin da yake cikin wannan taba manzan Allah ba ku ganewa inda ku ganewa wallahi in wani ya mutu sabila da wannan bake cikin wallahi bai yi laifi ba ka haɗiye ranka sabila da baƙin ciki akwai kisan da na karanta wallahi sai da na fi awa ɗaya ina kuka a daren na kira Sheikh Nasir na ce na karanta wani kisa ya ɗaga min ta yi hijira ta koma Madina ita ce ta auri dihiyatul kalbi ko dihiyatul kalbi sahabin manzan Allah da Jibrilu yake zuwa a sifansa ita ce ta aure shi wani lokaci ana ce ce ku ce sai baki ke da aka saukar da guda yana faɗan babanki da yanki wani baki da ke mana hankalin ta zo gurin manzon Allah tana kuka ta ce ya rasulullahi ka ji abin da ake faɗa mu ana zagi na da babana da mahaifiya annabi yayi fishi ya fito sallan azhar annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa na sabi wa to wallahi ko a yanka kan daɗin ɗan su manzan Allah ne amma bai samu ceton manzan Allah ba wallahi ka shiga ukunka ko abu lahab wannan abu lahab ɗin ka zage shi kana jin daɗi a ranka kana ce ai shi ma ɗan gidan su manzan Allah ne annabi bai iya cetonsa ba wallahi ka shiga ukunka don baka cikin ceton manzan Allah na sha faɗa mana cewa ma iyayen annabi a faɗi wani waje a kansu kamar nunawa kake yi annabi ya gaza don haka ka ji daɗi annabi ma bai iya ce ta hasbunallahu wani iman wakil musulmi ya faɗa wa manzan Allah irin wannan ya yi ma manzan Allah irin wannan jafa'in kuma wai yana zaune yana jiran shi musulmi ne wallahi gwara ka koma arni wallahi gwara ka koma mushiriki da ka yi wa manzan Allah wannan cin mutunci Allah Ubangiji ya kiyaye mu to ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah astafa ta min waladi isma'ila Allah ya zabi kinana daga ƴaƴan isma'il sannan ya zabi quraishawa daga banu kinana sannan ya zabi banu hashim daga quraishawa sannan ni annabi muhammadu Allah ya zabe ni a cikin banu hashim ni ne zabi mafi daraja cikin banu hashim hadisin muslim ne lamba na 2276 har yanzu akwai hadisin da abu nu'aym ya fitar da shi daga wato abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lam yaltaki abwaya ala safahin qattu ko lam yaltaki abwaya qattu ala sifahin iyaye na guda biyu ba su taba haduwa akan mummunan wato mummunan ɗabi'a ba ko mummunan hali ba ko fasikanci ko wani abu na aibi da za a dangana annabi ya ce iyaye tun daga kan annabi adam har zuwa abdullahi da amina ba a taɓa samun wanda suka fito daga zirina an samu wani mutumin banza ko wani wanda ya yi wani abun kunya ko wani abun allah ne ba a taɓa samu ba Shi shine eh, eh, eh, lamta zalfi da ma'iril kauni tuktaru lakal ummahatu wal aba'u nasabun tahsibul ula bi hulahu qalladadha nujuma hal jawza'u yawmun alat bi wadihi ibnatu wahabin min fakharin ma lam tanalhu nisa'u wa atat qauma manzo Allah bai gushe ba lam tazal fi dhama'iril kauni baka gushe ba cikin abinda ya ɓuya na tsotson halittu ko cikin dama'ir na kaunu gaba ɗaya ana zaɓa maka al'ummahaj iyaye mata wal aba'u da maza akan wani abu na fasikanci ko wani abu na aibi ko wani abu wanda za a nuna su a ce Allah wadansu ba lam yazal ƙuluni min al aslabil hasana Allah bai gushe ba yana ciro ni daga cikin tsotso mai kyau ilal arhami tahira zuwa ma'aifa mai tsarki musaffan muhazzaban ana tacewa ana kyautatawa la ta abu shu'batani jama'a biyu ba da su rabu ba illa kuntu fi khairihi ma sai Allah ya zaɓe ni cikin mafi alkhairin jama'a biyu ma'ana idan ka ga jama'a biyu aka ce maka ga wannan jama'an ga wannan jama'an kuma dukkansu jama'a ne masu kyau to da ka samu a mafi kyau Allah ya ajiye manzan Allah waye ya fi kowa kyan hali ku ce mun manzan Allah wa ya fi kowa kyan sahabbai wa ya fi kowa kyan mata wa ya fi kowa kyan ‘ya'ya wa ya fi kowa kyan gari wa ya fi kowa kyan suna wa ya fi kowa kyan iyaye amma duka wannan kyan kayar da an tara wa manzan Allah in an zo gurin iyaye ne sabila da kai tantirin tsinanne ne a nan ne za ka ce baka yadda ba to Allah ya tsine ma zuciyar da take jin iyayen suna da wani makoma ba aljanna ba Allah ya tsine ma wannan zuciyar Allah ubangiji ya haramta mata alkhairin duniya da lahira dan wallahi bara mu roki shiriya ga wanda yake zagin iyayen manzan Allah ba ko shiriya bara masa kaifa yahdil ilahu minhum quluban hashuha min habibihi baghdha yayi Allah zai shirye ku kuna yi wa manzan Allah bukulu kuna yi wa manzan Allah bukulu ba ku san iyayen manzan Allah Allah ya ji kansu kuna musu hasada Allah ba zai ji kan Allah ba zai tausaya muku ba Allah ba zai ba ku shirya ba wannan hadisi da na karanta shafi'i al-imam suyudi ya inganta shi a cikin al-jami'ul kabir al-imam al-baihaqi yana da shi al-imam tabarani yana da shi to za mu dawo kuma mas'ala wanda ita ce ainihin ma maudu'in wannan hadisi da suka dogara da shi wanda da wannan hadisin suke rashin zagin manzan Allah shine hadisin Hammad ibn Salama wanda zan karanta wannan hadisin yanzu haddasana Abu Bakar ibn Abi Shayba haddasana Affan haddasana Hammad ibn Salama an Sabit an Anas anna rajulan qala ya Rasulullah aina abi qala fi an-nar falamma qafa da'ahu fa qala inna abi wa abaka fi an-nar wannan shine hadisin hadisi ne na al-Imam Muslim wanda Abu Bakar ya bada labari daga Ibn Abi Shayba wanda Affani ya ba da labari daga Hamadu bin Salama daga Sabit daga Anas ibn Malik wani mutum ya zo gurin manzan Allah sai ce manzan Allah aina bi. ina babana ina makoman babana sai annabi ya ce finna. dan wuta ne falamma kafa da ya juya yana tafiya yana cikin damuwa sai manzan Allah ya kira shi sai ya ce inna abi wa abaka finna. ai nima ma din a bangare na akwai wanda ike wuta kamar yadda kai ma baban naka yake wuta to da wannan hadisin suka dogara wanda wannan hadisi alal haƙiƙa abun kunya ne musulmi ya zo ya kafa hujja da shi domin yayin manzan Allah wuta abun kunya ne kuma jahilci ne da ya kai mata wannan hadisin daga jijiyan wuya suna suke ce muslim ne ya rawaita muslim ne ya rawaita muslim ne ya rawaita wanda hadisai nawa muslim ya rawaita wanda ma an karyata hadisin an ce hadisin karya ne bukhari ya fi sahihu muslim sahihul bukhari shine a gaba to sahihul bukhari ma akwai hadisan da bukhari ya rawaita ya inganta wanda albani ya zo ya karyata hadisin ya ce karya ne gaba ɗaya ma ya ce za'ifi ne hadisan akwai hadisan muslim da yawa wanda ibnu taimiyya da kansa ya karyata hadisan ya ce waɗannan hadisan karya ne makzumatun ala rasulillah ƙarya aka yi manzon Allah annabi bai fada ba an kirkira manzon Allah ne a ciki akwai hadisin Imran ibn Husayn a ciki da akwai hadisan eh, eh, eh, Allah Ubangiji ya halicci ƙasa ranan asabar ya halicci tsirrai ya halicci wannan hadisin dai mai tsawo wanda aka jero tsarin halittan Allah wannan ma ibn Tumiya ya ce ƙarya ne kuma musulmi ne ya raice hadisin akwai hadisan muslim da yawa ibnu hajar fa al asqalani ya kirga hadisi sama da 160 ya ware su a cikin sahihu muslim din ya ce waɗannan hadisai akwai mishkila akan su akwai damuwa cikin isnadin su an musu kwaskwaden gyara su wallahi shek ɗazu ina tunani a raina nake cewa ire-iren matsalolin da aka samu wasu suna zagin imamul bukhari wallahi wa'innan tantiran fasikan su suka jawo su ne wallahi su ne wani ya zo kawai ya yi kunan wake ya zagi imamu muslim ya aibata imamu muslim ba wani abu bane yana jin abin da zai yi kenan ya huce fushi akan wanda yake son yayi intisari ma al-imamu muslim ya ki yin intisari wa manzan Allah ya ki yin intisari ma nasaban manzan Allah dalilin haka ne kawai to aka kallahu ko mu ma in ta kama akan wannan kadiya ce akan dai wannan kadiyan sai mun da yake faɗa ka ba kuskure ba al'imamu muslim da ya rawaito wannan hadisin yana sane da dada a kai iyayen annabi wuta a kansu wallahi da ba za mu yadda da shi ba malamai ma ba za su yadda da shi ba al'imamu muslim din malamai ma ba za su yadda da shi ba in dai ya rawaito yana sane wannan hadisi yana da shubuhohi wannan hadisi hadisul ahadi ne al'imamu muslim shi ya kaɗaita da wannan hadisi hadisul wahidi ne shi ɗaya ne wannan hadisin ba a samu wata hanya da aka rawaito wannan hadisin ba ita kaɗai ce ba a samu ta wani gurin wanda aka rawaito ba kuma an rawaito ne ta gurin hammadu bin salama wanda wannan Hamadu bin salama a kwakwalwansa daga ƙarshe-ƙarshen rayuwansa saboda haka hadisansa na karshe karshe akwai hadisai da dama wanda aka yi fatali da su ba wai an ce shi Hammadu bin Salama din mutumin banza bane amma ya samu wahami da ɗemuwa daga karshe karshen rayuwarsa don haka sai aka ce wannan hadisi tun daga kan Hammadu bin Salama din to za a fara kallon wato samun an fullo da shi ne daga gurin Hammadu bin Salama shi kansa ma rauni ne akan hadisi na farko kenan tunda an ce yana da ya samu wata lalura a karshen rayuwarsa na biyu kafin ma a je gurin rijal na hadisin a je bangaren jarhi da ta'adili akan hadisin hadisin yana bore yana barahasa yana tanakudi da ayan alkur'ani kuma gaba ɗaya sahihu muslim gaba ɗayanta duka ingancin sahihu muslim hadisan da suke ciki gaba ɗaya ba su kai ingancin aya kwaya ɗaya na alkur'ani ba gaba ɗaya hadisan da suke cikin sahihu muslim ba su kai ingancin aya ɗaya na alkur'ani ba to wannan hadisi ɗaya ɗaya wanda malamai suka yi magana a kansa suka aiki hadisin ta fiskoki da dama wanda an ce malamai sun yi maganganu kan wasu shashi na hadisan a yadda da su ba a cikin bukhari da muslim ɗin kamar misali hadisan da muka yi ishara zuwa ga shi kansa ibnu taimiyya akwai hadisan da bai yadda da su ba wanda muslim din ne ya rawaita wanda ya musanta hadisu kuma ba a ce masa komai ba kuma an kyale shi kuma ya dogara da wani abu ne na fahimtansa ba wai ya samu wani magabaci bane akan wannan ba ma ya samu wani magabaci bane shi kadai ne ya ce shi bai yarda da wannan hadisin ba saboda dalilin kaza da kaza to shi fa wannan magana ayan manzan Allah sai da aka samu malamai daban-daban a ɗabaƙatu na duniyar musulunci wanda suka yi rubutu su kutum akan iyayen manzan Allah da makomansu kuma suna karyata wannan hadisin amma sai ka samu saboda fasikanci mutum ya dage ya zaƙe jijiyan wayansa wai sai ya yi intisari ma wannan hadisin kuma a fahimtansa a fassaransa ba a fassaran magabata ba domin ya yi jafa'i wa manzan Allah ko yanzu kun yi wa kanku adalci hasbun Allah wani ni'mal Allah kiyaye mu Allah ya kiyaye mu to wannan hadisi da farko yana da shubuha babban shubuhansa shine ya warware a yanda ake fassara shi yana fito na fito da ayan alkur'ani daga cikin ayoyin akwai ayan suratul isra'i aya na goma sha shida man da fa inna ma yahtadi li nafsihi wa man dalla fa inna ma yadullu alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula Allah ubangiji ya ce wanda ya shiri dan kansa wanda ya bace yayi ma kansa ba wanda wanda laifin wani yake shafan wani laifin wani ba ya shafan laifin wani kuma ba mu azabtarwa sai mun turo sai ya turo musu da manzo sabila da Allah shi ba azzalimi bane inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman Allah ba zai tu hatta ma in Allah ya turo maka da manzon ran kiyama ya tambaye ka an isar maka da sako na falanas alanna allazina ursila ilayhim walanas alannal mursalin sai mun tambayi al'umman da aka tura musu annabi shin an zo muku in sun karyata daga nan kuma sai a kira al'umman annabi su yi shaida daga ƙarshe manzon Allah ya zo ya yi shaida to don haka Allah a alkawarinsa da rahamansa da jin kansa bai saka zai azabtar da wani ba sai ya tura ma wannan mutumin annabi a ƙarƙashin wannan ayan ibnu kasir ya yi bayanai da yawa dangane da wasu hadisai da yake nuna cewa za a azabtar da wasu daga cikin ahalul fatara ya ce waɗannan hadisan ba za a dogara da su ba sabila da wannan hadisan suna warware ayan alƙur'ani a ƙarƙashin wannan ayan ibnu kasir ya yi wannan jawabin sannan na gaba a cikin suratul an'am aya na ɗaya wanda allah ya ce zalik allam yakun rabbuka muhlikal qura zulmin wa ahluha ghafilun Allah ubangiji ba zai halakar da wata al'umma saboda zalunci ba alhali al'umman ba a turo musu da annabi ba alhali al'umman ba a turo musu da annabi ba nuna annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin mahaifiyarsa da wata biyu sayyiduna abdullahi ya rasu ko da wata shida sannan ya shekara shida a duniya mahaifiyarsa ta rasu sannan sai da manzan Allah ya cika shekara arba'in aka turo manzan Allah don haka sama da shekara talatin da tara da watanni da wafatin shekarun mahaifansa Allah Ubangiji ya ɗauki rayukansu saboda haka a sunnan Allah fa idan alheri ya fito Allah Ubangiji ba ya ɗaukan alheri ya canja ta daga hannun wanda ta fito domin wanda bata fito daga hannunsa ba ya mora shi kadai Allah baya haka a sunnansa idan Allah Ubangiji ya bullo da alkhairi a gari yanzu duk garin nan ana ce bauchi a duk duniya dai mun san kawai bauchi in aka ce bauchi mafi yawa an santa ne saboda shek dahiru mafi yawa ana ce bauchi da a ce bauchi shehi dahiru usman bauchi haka ne ko yan bauchi sun samu alfarman shehi ko ba su samu ba kuma a kowane kungiya kake ka samu kowane kungiya kake ka samu kaga alkhairi ne na shehi wanda shehi a kaduna yake tafsiri galiban ba abokin ke tafsiri amma mutanen bauchi kullum suna cin wannan arzikin to haka ko da a ce mahaifan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba su riski manzan Allah ba suna cikin alkhairin ɗansu domin mana shi ɗin nan haske ne a hadisin jabiru ibnu abdullahi al-ansari da ya ce mata kunta nabiyan ya ce kuntu nabiyan wa adamu mun jadilun fi tinatihi wasa ukhbirukum bi awwali amri ni annabi ne tun adamu yana cikin tabo zan ba ku farkon labarin al'amari na kuma alhani ya inganta na irbadu bin sariya ana da wato abi ibrahim ni ne addu'an babana ibrahim wa bisharatu akhi isa ni ne albishir din dan uwana annabi isa kuma ni ne hasken da mahaifiyana ta gani ya fito daga cikinta ya haskaka katangun sham da rum kaga ashe haske ne ya ce mahaifiyarsa ta gani kuma Allah ya yi kashafi wa mahaifiyansa wata ra'ad kusuru kai bin rumi ya raha man daru hulba taha'u wata dallat zuhurun nujumi ilaihi fa aba'at bi dau'i hal arja'u saboda manzon Allah ka tangun rum watada'a iwanu kisra walau la ayatan min kama da albina'u katangan kisra duk waɗannan abubuwa mahaifiyar manzan Allah katangar rum kafin wani ya gane dan baiwa ne manzon Allah ita ta fara gane dan baiwa ne kafin wani ya fara gane cewa shi annabin Allah ne ita ta fara ganewa ita ta ɗauki jinjirinta tana ce salla alaikallahu ya adanani ya Mustapha ya safuwatar rahmani alhamdulillahi lazi a adani hazal gulama ɗayyibal ardani ita take take yin tana ce na gode ma Allah wanda ya bani wannan ɗa ɗayyibal ardani wanda yake da tsarki na nasaba mai tsarki daga dauɗa salla alaikallahu ya adanani Allah ya maka albarka ya kai ɗan adanan ya zaɓaɓɓen Allah ya zaɓaɓɓen manzannin Allah in ji sai da tuna amina radiyallah in saha ma usirtu fil manami fa anta mabusun ila al'anami in ya tabbata abinda na gani a mafarkina to ya rasulullahi ko ya kai wannan ɗanawa kai za a turo ka zuwa ga talikai ga baki daya min inda zil jalali sannan ga waɗannan ruwayoyi nan na al'abbasu baitocin da yawa manzan Allah wanda har annabi yake ce ma sayidina alwa zai rera mun wannan baitocin ya tuna waɗannan baitocin na abu ɗalib ne ko eh, eh, eh, wa abiyadu yustas kalgama mu bi wajihi simanul yatama ismatul lil aramil ko min qabli ha ibta fi zilal mustawda'in to ka gani jama'a wai me ya samu zukata ne suka makance me ya samu zukata suke da wannan guban a cikinsu wanda mutum zai yi da awon musulunci ya yi wa manzan Allah wannan rashin mutuncin kai Allah ubangiji ya kiyaye na faɗa mana wannan aya wannan hadisi na ahmadu bin Salama gashi yanda ya warware wannan aya wanda yake cikin suratul isra'i aya na goma sha biyar gashi yadda ya warware wannan aya wanda yake cikin suratul an'ami aya na ɗari da talatin da ɗaya ga wannan aya ma na cikin suratul sajada aya na uku am yaquluna naftara. بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ma أتاهم من nazirin min قبلك لعلهم يهتدون da su ce sa kai ba haka bane wannan ƙur'ani gaskiya ne daga gurin Allah don ka faɗakar da mutanen da gabaninka ba a turo musu da wani manzo ba gabaninka domin wannan mutane su samu shirya ma'ana al'umma ce wanda babu annabi kwata-kwata ahalul fatara wannan fatara ɗin shekara 560 ne ko shekara 600 gaba ɗaya wannan zangon ba wani annabi da aka turo kuma wannan zangon gaba ɗaya ahalul fatara ne ana zaune ne kawai ba tare da an turo wani annabi ba duk wanda ya mutu a wannan yanayin to Allah shi ya san makomansa an ce akwai gurin da Allah zai ajiye su wani ruwayan kuma an ce Allah ubangiji shi ya san yadda zai yi da su amma zagin Allah ne ka ce Allah bai turo wa mutum da annabi ba Allah ya kama mutum ya saka shi a wuta wannan zagin Allah ne nuna cewa Allah ya dai zalunci ne har yanzu cikin suratu yasin aya na biyu yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursali, ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun ka faɗakar da mutanen da ba a faɗakar da iyayensu ba fahum gafiluna suna zaune ne kawai a ne? to kaga wannan hadisi naka da kake son ka masa intisari in ka masa intisari to kana da ka tabbatar da a zuciyanka kana son ka rushe qur'ani ka masa intisari a gefe guda kuma kana musa ayoyin alkur'ani kadi iyatu subuti waddalala wanda kada'an duk hadisan da suke cikin sahihul bukhari dukka zanni subuti ne ba wani kadi iya subuti a ciki zanniyat ne gaba daya gaba daya zanniyat ne kuma shi imamun eh, musulmin imamu muslim din hadisansa shi kansa cikin abin da ya sani bai rawaito hadisansa yana da itikadin duk abin da ya faɗa ɗari bisa ɗari gaskiya ne manzon Allah ya faɗa ba bai faɗa haka ba a ciki akwai hadisan da ba na manzon Allah ba ne amma dai bisa tsarin jarhi da ta'adili da malaman hadisi an tabbatar da babu wanda suka fitar da hadisansu a mafi kyan tsari na bibiyan hanyar inganta da tabbatar da wasaka rijalul isnad kaman imam bukhari da imam muslim babu kamar su shi yasa aka dogara da su amma baya nuna cewa duk abin da suka faɗa daga manzon Allah ne domin su ma sharadi biyar suka kawo suka ce in mun samu wannan sharadi biyar din a gurin wanda zamu karba hadisi daga gurin sa shikenan da mu kawo muku hadisi tunda su ba su haɗu da manzon Allah ba ba su san annabi ya faɗa ko bai faɗa ba dan haka Allah wadaran wanda zai ɗauki ya inganta yayi intisari ma wanda tsakaninsa da manzan Allah akwai sama da shekara 300 domin ya baje manzan Allah da ahalin manzan Allah Allah yi wadaran wannan mutum Allah yi wadaran wannan mutum Allah yi wadaran wannan mutum a'a idan iyayensa masoya manzan Allah ne ba ramu musu fatan Allah ya kai su wuta ba amma da shi din da yake maganan iyayen manzan Allah yan wuta ne imana Allah da ya saboda ya ji zafin sa iyayen annaba wuta ya gana shi a wuta tukunna idan daga baya sai su idan yan tijjaniya ne ba akar wakan lawu iyayen annabi ne haka ne iyayen manzan Allah ne haka ne haka ne iyayen manzan Allah ne amma amma duk wanda dai zai yi wannan alkaba'in ga manzan Allah to ya tabbatar da cewa huwa maharumun min shafa'ati rasulillah ba shi ba ce ta manzan Allah dan wallahi tallahi billahi azim ranan alkiyama me wannan rashin mutuncin sai ya tsaya da annabi muhammadu a gaban allah sun yi allah ya musu alkalanci kai kuwa ka san wanda zai tsaya da shi da annabi yake husuma ran alkiyama ka taɓe ka yi asara shaidan ma ya fi ka jin daɗi dan shaidan ya ce ina ɗigyalgyal ran kiyama ina tsammanin ko annabi zai ce zo ka shige aljanna in ji shi. shaidan din da kullum in mun zo sai mun ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim shaidan din da Allah ya ce inna shaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwa to wannan shaidan din yana tsammanin da ya shiga cikin ceton manzon Allah ina ga iyayen manzon Allah ina ga iyayen manzon Allah la ilaha illallah annabi ka yi haƙuri ka yi haƙuri ya rasulallah ka yi haƙuri ya rasulallah mun tuba ya rasulallah mun tuba ya rasulallah rabbana la tu'akhizna bima fa'ala as-sufaha'u minna rabbana la tu'akhizna bima fa'ala as-sufaha'u minna wannan maganan tamkar rushe annabtan manzon Allah ne gaba daya gaba daya tamkar a rushe annabtan manzon Allah ne domin an karyata ayoyin alkur'ani kuma bayan haka kun ga ga ayoyi guda hudu ras na jero mana na ce wannan hadisi yana warware waɗannan ayoyi to wannan hadisi ma mai mutunci in ya zo da ya fassara shi ko ya yarda da hadisin dai ba ma hadisin fiskoki daban-daban mai mutunci mai ilimi zai ba ma hadisin fiskoki daban-daban wanda ba wannan fiskan ba sabila da wannan hadisin matsalansa na farko shine lam yattafiq ala zikirihin ruwat malaman ruwaya gaba ɗaya ba su yi ittifaki akan ambatan wannan hadisi ba wa inna ma zakaraha hammadu bunu salama an sabit an anas hammadu bin salama kadan ya ambaci wannan daga sabit da anas amma duk ruwatu shi yasa wannan hadisi aka ce hadisi ne na ahadi hadisi ne wanda hadisul ahad ne ba a samu wani hanya da aka karbo ba in ba daga hammad ba ba a samu wani hanya ba na biyu cikin illan wannan hadisi ya saba ma hadisin da ya fi shi inganci wanda hadisin makomansu ɗaya ne gaba ɗaya don haka sai malamai suka ce to wancan wahami ne irin wanda hammadu ya saba samu shine abin da ya sami shi a wancan hadisi amma hanyar da ya fi inganci wanda yake da hanyoyi ba kwaya ɗaya ba hanyoyi daban-daban shine hanyar ma'amar daga sabit wanda shi bai ambaci inna abi wa abaka ba bai ambata ba wannan inna abi wa abakan iya ita ita ce ake da iskali a kanta kuma an ce iya hammadu shi ya kaɗaita da ita amma ga wasu hanyoyi wanda babu inna abi wa abaka finnar shi dai iza mararta bi kabri kafirin fa bashirhu bin nar shine ga ruwayan hadisin nan akhrajal bazzar wa tabarani wal baihaqi min ɗariki ibrahima bin sa'adi an zuhuri an amir an sa'ad an abihi anna arabiyan qala ya rasulullahi aina abi wannan hadisi daga bazzar bazzar ya fitar da hadisin da al-imamu dabarani da al-imamu bayhaqi daga hanyar ibrahim wato ibnu sa'adi daga az-zuhri daga amir ibnu sa'ad daga babansa wani balaraban kawai kaji hanyar bai ma haɗo hanya da sabitul budai bai ma haɗo hanya da hamadu bin salama ba. ga kuma yadda hadisin ya ce kuma an fitar da shi ta hanyoyi da yawa bazzar yana da shi tsabarani yana da shi bai haƙi yana da shi shi ne wato wani balaraban kawai ya ce wa manzan Allah ya rasulullahi aina bi ina baba ne yake kala sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya ce finna yana wuta sai manzon Allah ya kira shi ya ce haisu ma mararta bi kabri kafirin fabashirhu bin nar duk yanda ka shige kabarin kafiri ka ce masa dan wuta ne me yasa aka ce ma kafiri kafiri sabida an turo masa sako sai ya kafirce sayyiduna abdullahi da tuna amina ma wa suka kafirce ba su kafirce ma kowa ba ba su kafirce ma Allah ba halima su Allah ya ba ma dakon asirin ceto na ranar alkiyama shine annabi muhammadu su suka ɗauko shi suka kawo shi suka haife mana shi muka same shi fa ha nahnu najini duna kaddin wala kadihi muna ɗasasa muna ɗarsasa duka kuma albarkacin abdullahi da amina ne don haka wannan hanya ya fi wancan hanya kyau sannan a fassaran hadisin abin da ke faruwa shine abin da malamai suke bayani domin mutane su fahimta shi fa abin da hadisin yake nufi wani ne ya zo gun manzan Allah ya ce ya rasulallahi ina babana yake a wani hali yake sai annabi ya ce yana wuta sai ya juya yana cikin bakin ciki da damuwa wanda abin ya bayyana a fiskansa zai iya haɗiye ransa saboda bakin ciki sai annabi ya tausaya masa sai annabi ya kira shi annabi ya ce duk yanda kaga kabarin kafiri ka ce dan wuta ne ko kuma in mun ɗauki ruwayan hammad din da babana da babanka ka kwantar da hankalinka ba iya kai kaɗai ba ne duka 'yan wuta ne kaga annabi ya tausaya masa ne saboda halin da ya gaishe a ciki sai ya kira shi ya masa wannan bayanin to kai yanzu ba za ka tausaya wa manzon Allah ba na farko kenan na biyu kuma shi maganan inna abi wa abaka finnar mun faɗi cewa wannan na farko yana daga cikin illolinsa yana warware ayoyin alkur'ani na biyu yana daga cikin illolinsa hadisi ne na mutum ɗaya na uku yana daga cikin illolinsa hadisi ne wanda bala'i zai samu musulmi dalilinsa da a fitina al'umman musulmi da shi kai da ka zo kana ce iya menene wannan maganin zai kara zai kara imani ne zai kara tauhidi zai kara ikilasi ko shi din ma iyaka na abu da iyaka na sa'in ne da kuke fara me alakansa da tauhidi me alakansa da imani me ya alakansa da addini wannan magana to alakansa shine kai masoyin manzan Allah a nuna maka kawai annabi ba zai iya komai ma iyayensa ba ma balle kai shine kadai in ba shi ba me menene fa'ida duk magana da zaka faɗa sai an ce alfa'ida fa'idan magana ko ilimi ne da ya maka alfa'ida fa'idan ilimin saƙon da ilimin yake so ya isar gaya gayan da ilimin yake so ya yin manzan Allah lazim muna jin shi tare shi alkwati eh wai sai ke ce amfanin wannan hadisin shi ne Allah ya cika adali Allah ya cika adali adalcin ƙasa Allah wajen la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wai Allah ya cika adali a sai ya annabi adalcin Allah dama ba shi ne inna lillahi inna ilaihi raji'un Allah mun tuba mu kanmu an zalunce mu wannan abu da muke maimaitawa a bakinmu ma an cuce mu Allah ubangiji ka yafe mana annabi ban da mu a ciki ya rasulullahi ba za mu maka wannan jafa'in ba ya rasulullahi ba za mu maka ba ban da mu ya rasulallah me daɗin da za ka ji yau a ce maka iyayen manzan Allah Allah Allah ya fi mana yau ko iyayen wani ne aka ce yan wuta ne musulmi da ka tausaya mishi ka faɗa mishi ko wani ne yake wani addini da ba musulunci ba za ka tausaya mishi ka ji yayi zai ji a ransa amma annabi ya zo maka da ƙur'ani ya zo maka da musulunci ya zo maka da duk abin da kake kafafa da shi sannan kana maimaitawa kana jin daɗi yau idan da gaske ne ba ka tausaya ka ji yayi annabi zai ji a ransa ba Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana a to kamar yadda na faɗa mana wannan hadisi a hadisin ma'amar yana da hanyoyi daban-daban kuma malamai sun fi tabbatar da wannan hadisin <clears throat> sannan shi hadisin ma'amar ɗin yana kan sharaɗin imamul bukhari da imamu muslim ne dan ba wai da ifin hadisi bane balle ka ce an gayyato wani da ifin hadisi ne ana so a hukunta shi akan hadisin shaikhaini a dama yana kan sharaɗin al bukhari da Muslim wanda alimamu tabarani yana da ƙari ma akan hadisin da al bai bayhaqi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce bayan annabi ya faɗa masa aina ma mararta bi kabri kafirin fa bashirhu binar ko haisuma ko iza mararta bi kabri kafirin fa bashirhu binar aka ce ya musulunta a ƙarin al bai bayhaqi kenan da kansa albani ya inganta wannan hadisi cikin silsila silsilatul ahadisi sahiha a mujalladi na ɗaya shafi na 25 har yanzu wato yana daga cikin ihtimalat na wannan hadisi shi idan an ce al'abu yana ɗaukan kaka yana ɗaukan baffa yana ɗaukan kawu don ko a hausa idan na ce babana zai iya zamantowa kawai wani mutum ne dattijo a anguwa ba mu ma da dangantaka da shi idan na ce babana zai iya ɗaukan ƙanwan mahaifiyana ko wan mahaifiyana in na ce babana zai iya ɗaukan abokin babana ne shi in na ce babana zai iya ɗaukan wato baffana wani abu ɗan uwan mahaifi ƙanin mahaifi ko wan mahaifi saboda haka abin da ya fi dacewa ga wanda ya dage sai ya inganta wannan hadisin ya ɗauko masa wani ihtimali da ba sai ya yi taksisi ba tunda wannan wato suna ɗin wato hadisin mubahami ne a ɓoye yake ba a yi ta'ayini ba kaga wanda suka yi wannan ta'ayinin sun fada a koman da 'yan shi'a suka fada 'yan shi'a da aka ce wannan hadisin da manzon Allah ya ce ranar alkiyama wasu daga cikin jama'a na dasu gangaro su habbaina in suka gangaro tafkin alkausara sai na ga mala'iku sun zara bulala suna kora su sai na ce a ah, su habbaina ne sai mala'iku su ce sun canja a bayanka sun yi ridda a bayanka kaga wasu 'yan shi'a sai suka ce wai ana nufin sayyidina abubakar ne da umar da wasu sahabbai manya manyan sahabbai sai aka karyata su aka ce kun ji kunya ikrasu ku rufe bakinku wannan magana da kuke faɗa waye ya ayyana waye ayyana ba a ayyana sunan kowa ba haka duk wanda ka ɗauko sunansa ka ayyana to ka tabbata makaryaci kuma ka yi ƙari ma Allah da manzan Allah aka yi raddi ma 'yan shi'a to kuma kun ga abin da ya samu 'yan shi'a akan sahabbai ku kuma gashi ya same ku akan wanda suka fi sahabban manzan Allah don kun yi ta'ayinin mubahami akan wanda suka fi kowa daraja ina ma kuna da hankali kuna da imani sai ku ce abu jahal ake nufi ko abu lahab tunda sunansa ma abu abu ko ba haka ba inna aba jahalin wa aba lahabin finnar shikenan sai ka ja baki kai shiru sai kai wannan ta'awilin shikenan shikenan kai karawa annabi kai ni baran ma iya faɗan haka ba abu lahab din ma muna jin bakin cikin kasancewansa Allah ya saukar da sura a kansa ba mu jin daɗi ba mu jin daɗi ba mu jin daɗi wallahi Allah ne yayi hukuncinsa amma wallahi ba mu farin cikin a ce yau ga wani cikin nasaban manzan Allah dan wuta ne ba mu farin ciki ba mu farin ciki ba mu farin ciki wallahi duk wanda ya farin ciki ba mumini bane annabi ya hana ba ga annabi yana fada ma sahabbansa ba yace ma balu aqwamin yu'zunani fi nasabi wa zawi rahimi me ya same ku kuke cutar da ni akan a cikin nasaba na da dangantaka na annabi yana faɗa musu yana ce wallahi in kun cuce ni wallahi in kun cuce ni Allah ba zai bar ku ba wallahi in kun cuce ni kun cuci Allah ne kuma akan Abu Lahab <laughs> ba ma akan sayyidina Abdullahi da sayyidatuna Amina ba a maganan waɗannan su iyaka ne kololuwan daraja ne su ne allar rantsuwan duk mumini duk mumini idan da rantse da Allah bai faɗi kololuwan daraja sai ya tuna da Abdullahi da Amina saboda kowane daraja ya ƙare a gidansu da ɗakinsu da cikinsu da tsotsonsu amma a samu dajjali mutumin banza fasiki mulhidi yana zagin iyayen manzan Allah duk wanda ya zagi mahaifan manzan Allah ya zagi manzan Allah ne kuma hukuncin da yake kan wanda ya zagi annabi shi yake kansa kuma duk duniya su shaida duk yanda ake son a zauna lafiya to a bar zagin iyayen manzan Allah wallahi ba ramu mu yarda ba duk yanda ake so a zauna lafiya wallahi a bar zagin mahaifan manzan Allah in kuwa za a zagi mahaifan manzan Allah wallahi tallahi za mu yi bore ba za mu yarda ba ba za mu yarda ba wallahi ba za mu yarda ana taba iyayen manzan Allah muna bacci ba wallahi ba za mu yarda ba za su kashe mu da bakin ciki bakin cikin da yake ciciya a mu saboda wannan maganar ma ya ishe mu azaba ya ishe mu azaba saboda haka wannan yana ihtimalin baffa ko wa ko wani abu kuma ayoyin qur'ani shi yake tabbatar da cewa idan an ce al'abu yana iya ɗaukan ba baba mahaifi ba gashi Allah yana ce a cikin suratul hajji millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan wa takunu shuhada ala nas Allah ne yake faɗa addinin babanku annabi ibrahim annabi ibrahim ai ba babansu bane kakansu ne ko amma Allah ya ce babanku kaga annabi ibrahim kaka ne amma ya kira shi da sunan uba ga ma hadisi ingantacce da manzon allah ya ce da alayyal anbiya'u fa iza musa darbun minar rijali ka annahu min rijali shanu'a fa iza isa ibn maryam aqrabu man ra'aytu bihi shabahan urwata ibn mas'ud fa iza jibril aqrabu man ra'aytu bihi shabahan dihiyatal khalbi fa iza ibrahim aqrabu man ra'aytu bihi shabahan sahibakum sai gashi an budulto min da annabawa na gawa ne na gawa ne na gawa ne da aka kawo babana annabi ibrahim annabi sai ya ambaci annabi ibrahim da babansa a wani ruwayin ya ce ana da wato abi ibrahim ni ne addu'an babana annabi ibrahim amma kowa ya san annabi ibrahim ba shi ya haifi manzan allah ba tsakaninsa da manzan allah sama da mutum ashirin ne aka kira shi kuma da uba saboda haka wannan wato kashewan zuciya ne zai sa dole sai ka fassara wannan hadisi ta fiskan da za ka taɓa iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan al'abu yana ɗaukan wan uba ko kanin uba kuma ga shi a cikin ingantaccen hadisi na wanda yana cikin usudul gaba mujalladi na uku shafi na ɗari da sittin da biyar wanda manzan Allah ya nuna al'abbas ajwada quraishin ko ajwadu quraishin kaffan wa awsaluha haza baqiyatu aba'i wannan ne sauran iyayena annabi sai kira shi da al'abu bai ce haza baqiyatu a amami ba sai ce aba'i ko ko a ruwayan fatuhu makkata manzon Allah ya ce ruddu alayya abi ku dawo min da babana al yake nufi da abi din a wannan wajen kaga hadisin yana da ihtimal din da da a fassara shi ba ana nufin mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za a har da shi zuwa ga wato ɗaya daga cikin ta'awilat ɗin da zai ɗauka a ka'idar larabci kuma zai ɗauka a ka'ida na shari'a saboda haka ya ku jama'an manzan Allah wai bai ishe mu musiba bai ishe mu musiba bai ishe mu musiba bai ishe mu bala'i bai ishe mu bala'i ana yi wa manzan Allah wannan cin zarafin ba muna raye muna numfashi muna ci muna sha wai muna jin annabi a ranmu kuwa muna jin annabi a ranmu kuwa da a zagi mahaifanka ka tuba riganka ka yar ce wallahi babana ne in ka sake taba min babana sai na nuna maka ni ni ni dan halakin amma a zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zagi mahaifansa kai kuma kawai ka zauna kana ce ai sun ce a littafi ne a littafi Allah ya tsine ma wanda ya inganta duk wanda ya yarda da wannan abun ya cika tsinan nan Allah saboda haka kaga an kawo shubuhohi da yawa karkashin wannan hadisin an kawo shubuhohi da yawa wanda waɗannan shubuhohi sarihai ne bayyanan nune wadihai ne wudu shamsi fi kabadi sama yana warware ayan alkur'ani na farko yana yana da hadisin da ya fi shi inganci wanda yake da hanyoyi daban-daban hadisin ma'amar sannan yana ɗauke da fitina a cikinsa wanda zai fitinar da al'umman musulmi kuma a gurin malamai gaba ɗaya an ce duk hadisin da a cikinsa akwai fitinan da zai shafi musulmi ba daidai ba ne a tabbatar a karanta wannan hadisin a cikin mutane ba daidai ba ne sannan wannan hadisin yana da wato illoli da ya shafi warware ayan alkur'ani mai girma sannan wannan hadisi yana karyata wasu hadisai wanda suna da inganci su ma su ne kamar hadisan da manzon Allah yake ce lam yazal rabbi yanquluni min al-aslab tahira ila al-arham zakiya min ladun adama wa hawa'a ila abdullahi wa amina ko kuma majtama'a majtama'a abwaya ala safahin qattu ko kuma makamantan wannan irin yanda abdullahi ibn abbas ya fassara wa takallubaka fi sajidin da cewa min nabiyin ila nabiyin hatta akhrajaka Allah nabiyyan daga annabi zuwa annabi har Allah ubangiji ya fitar da kai a matsayin annabi saboda haka wato ai hakuri da yanayin yanda na yi ardin maudu'i din na yi shi a kakatse sabila da babu nutsuwa ko da ka rattaba ma'alumat inda kace so ka bayar to abin yana da alaka da atifa abin yana da alaka da imani zaka ji zuciyanka yana rawa zaka gagar samun nutsuwa saboda haka muna neman afuwa a abubuwan da muka samu gazawa wajen tsara shi yadda ya kamata kuma daga ƙarshe kiran da zan yi shine mutane mu koma cikin taitayinmu mu san cewa annabi ba mu da komai da ya kai mana manzan Allah musan cewa annabi ya sadaukar da rayuwansa ne don mu annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma zuwa ga Allah yana jin ba yi da wani damuwa a al'ummansa Ba yi da wani damuwa a duniya kamar makoman al'ummansa annabi ya koma zuwa ga Allah yana kuka saboda tausayinmu ya koma zuwa ga Allah yana yin kalmomi wanda suke nuna bai da damuwa kamar mu nan da muke aikata zunubi kullum ya jawo mu ya saka mu cikin birgaminsa mu tsira annabi yana ce masa habbansa ranar hijjatul wada yana cewa ku karanta ma al'umma na sallama wanda da su zo a bayan ka ce ina gaishe su ku ce musu su yi haƙuri alkawari na ni da su ba a duniya ba ne za mu haɗu a tafkina ina jiran su ran kiyama a alkausara ina jiran su ku ce musu su yi haƙuri ina jiran su a alkausara daga ƙarshe annabi yana cewa awa kumullah a ana kumullah nasara kumullah annabi yana wannan addu'an muna tsatsan mahaifanmu yana mana wannan addu'an annabi ya bar duniya yana son mu yana kuka a kanmu amma a ce a samu musulmi da zai na yi wa manzan Allah irin wannan cin mutuncin to hukuma ta san wannan wannan aiki ne da mun fara shi ba za mu bari ba wallahi billahi azim duk garin da aka samu wani dan ta'adda ya zagi mahaifan manzan Allah sai mun je har garin mun kafa minassa min wa'azi mun jijjiga garin ba mu da makamai mu ba in ta'adda bane ba mu zanga zanga ba mu fada da gwamnati amma gwamnati ya kamata ta shigar kuma muna kira zuwa ga 'yan majalisun kowane jiha su shigar da shi domin zaman lafiya a kowane jiha kar a taɓa mahaifan manzan Allah ya zamanto yana rubuce a cikin tsari na kowace jiha babu taɓa mahaifan manzan Allah ya a saka shi cikin constitution din Najeriya babu taɓa mahaifan manzan Allah tunda yau in wani ya fito ya zagi annabi Isa to ya saba dokan ƙasa in wani ya fito ya zagi manzan Allah ya saba dokan ƙasa to a yi ilhakin taɓa iyayen manzan Allah da zagin manzan Allah wannan kawai shine abin da zai kawo zaman lafiya shine abin da zai kwantar da hankali kuma muna roƙon Allah Allah ubangiji ya kula da mu Allah ya yafe mana abin da ake yi wa manzan Allah na su'ul adabi mu mun barranta abin da ake yi wa Allah na su'ul adabi mun barranta ba wani wato tsinannen da zai ce shi dan tijaniya ne ko shi dan hakika ne ya yi rashin kunya ma Allah ko ya yi su'ul adabi wa manzan Allah ba mu tare da su ba mu tare da su kuma muna musu raddi kuma Allah ma ya san ba mu tare da su saboda haka wanda suke yin wani su'ul adabi a gefe ga manzan Allah muna kira ga a duba wannan al'amari kuma a san ta fiskan da da a fiskanci wannan al'amari muna fatan Allah ubangiji ya ba mu lafiya da zaman lafiya a Najeriya Allah ya kara mana san manzon Allah Allah ya Allah kamar yadda muka yi imani da manzon Allah ba mu gan shi ba Allah karka haramta mana ceton manzon Allah Allah ka saka ranar alkiyama muna cikin masu yi masa rakiya Allahumma kama amanna bihi wa lam narah fala tuharrimna Allahumma ru'yatah wa amitna ala sunnatihi وارزقنا اتباعه يا رب العالمين يا رحمة الله إني كائف وجل إني مفلس آني وليس لي عمل ألك الأليم به سوى محبته الأزمى وإيماني سوى محبته الأزمى وإيماني فكن أماني من شر الحياة ومن شر الممات ومن إهراك جسماني تهية السمد المولى ورحمته ما جنت الورك في أوراق أغصاني عليك يا أروة الوسقى ويا صندي أوفى ومن مدهه روحي وريحاني Allah ya nuna mana annabi a mafarki ya nuna mana annabi a faɗake ran alkiyama ya sa muna cikin wanda za mu masa rakiya da muka yi daidai Allah ya ba mu lada da muka yi na kuskure Allah ya fi mana zan mayar da abin magana zuwa ga shehunanmu a ambasada sheikh muhammadu nasir ibn maulana sheikh adamu musa ta balewa da zakin faiza a sheikh Fati a sani a tijani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 Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da wannan abu da aka yi Allah ya kai gaban annabi ka san sun ce ba sa son a ce ya kai gaban annabi to Allah ya kai gaban annabi Allah ya kai gaban annabi a alhamdulillah yan uwa wannan abin da za ku gan shi kaman wato ko wasa ke ca ko me wallahi yan uwa mu yi a hankali da imaninmu da yawa daga cikin mutane ranan kiyama za su ga wa qadima ila min amin haba haba'an mansura za su ga aikin da duk suka yi kowane irin aiki kai ga Allah wannan jawabai ku duba abin nan daki daki bayanai ga hadisan da suke kafa hujja da shi din yau an ɗauko ƙwaya ɗaya an ɗan yi ga yauna wannan abin da ba a fa da ya faɗa maudu'in yanzu saboda ana sauri ba abin haƙƙin to amma da yan uwa wata magana da yi daga kashin Allah ya ji kan mahaifa gaban annabi wata magana da yi da ya manzo zai zo ran kiyama yana wa sahabbansa ko da ni alƙalina da su a ranan za mu haɗe wa yi shauƙi ina begen uwana man a walasna yanak an sahabi sahabi ya ce a yan uwa ya ne da za su zo a bayana ɗaya ya ba da duki ransa ya ba da don girman Allah kuna ganin wanda ya yadda iyayen annabi za su shiga wuta yana kun san baya ciki to yanzu kai ka ganin manzan Allah yana cewa ina kwaɗayin yan uwana su zo Allah ya ce ya rasu Allah ga ke kwaɗayin su zo sai a nuna ka sai a ce a ah, sai dai kuma wannan ya rasu Allah yana cewa sayyidina kai kana da hankali in ɗinka yana aiki yadda ya kamata ya akwai ragin yi wa manzo Allah ka zo kana kai iyayen annabi wuta sannan abu na gaba kafin me ta aliki. wai idan an ce hadisi ko a muslim abin malaman hadisi ku ji kan su ittifaki suka yi in an ce hadisi ya zo ko muslim abinda suke cewa muna kyakkyawan zaton saba'in cikin ɗari watakila annabi duka ba samu saɓani ba hadisan da kake gani cewa suke watakila annabi ya faɗa wa wadda ifi kasadu fi zahirin lalkatu wal mu'tamad su suka faɗa ga malaman idan ka ji mun ce hadisi sahihi ne to a aikin zahiri ne ta hanyar isnadi wana muna ganin gaskiya ne muke kyautata annabi ya faɗa haka in ka ji mun ce hadisi da ifi ne a aikin zahirin isnadi ne muke cewan watakila annabi bai faɗa ba amma zai iya yiwa hadisin da muka ce da ifi ne ya zama da manzo Allah ya faɗa zai iya yiwa hadisin da muka ce sahihi ne ya zama da Allah bai faɗa ba to ballantana hadisin nan gashi karara ayoyi da ya wuce gau yanda ya dinga karo da alqur'ani ya dinga karo da alqur'ani bagana da shehu junaidi ya faɗa aya ɗaya alƙur'ani ta fi dukkan bukari da musulun aya ɗaya a cikin alƙur'ani ta fi bukari da musulun wani riba musulmi za ka ce in ka tura iyayen annabi wuta karka ce na tsare ka babban abin da yake ban mamaki wai yanzu lalacewan al'umma ya kai sai an zo ana faɗa muku wai iyayen manzan Allah ɗan wuta ne ko wallahi tallahi wannan ƙarshen rashin ima kun gane me yake faɗa yanzu ya kai musulmai wai tsakanin musulmai ne suke tattaunawa wai iyayen annabi musulmi wai ana kokarin ana kana gudu kana ana rarumo kawai sai ka kai dan Allah ku kaddara yanzu kirista annabi sallallahu alaihi wasallam me yazo yi mana ba yazo ya cece mu kar mu fada wuta bane mu shiga dan Allah yanzu sai kirista yazo sai ya ce maka yanzu annabin nan naka da kace zai cece ka zai sa ka aljanna in ka bi shi kana ganin bai iya sa iyayensa a al malam ku saurara ku saurara yancan baya malam da kake surutu Maganin iyayen annaba ke yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kirista sai ya tambaye ka sai ya ce maka ganin annabin da bai iya sa mahaifinsa da mahaifiyarsa a cikin aljanna ba kai zai saka wani amsa zaka ba kirista a hankalce man dikiyan kai ka san dan Allah kai ne a baka bukullin kullun a ce ba aljanna ba in baka cewan ga wani gida an gina amma duk mutanen garin nan an turo musu halaka za su halaka amma duk wanda ya shiga wancan gidan duk wanda ya shiga wancan gidan misali ya tsira kawai sai ka kada kana kallon mutane wane shiga wane shiga na yi murna da na ganka amma ga tsohonka da tsohonka kuma kana kallon su ba su shiga ba hankalinka lafiya lau wannan hadisin ruwan bagaja ne jama'a in an karanta ku ce iskanci ne ƙarya ne ku rigar da shi ku shige wannan hadisin ba mai karanta shi sai dan iska wanda wanda bai yadda in ka karanta shi a zahiri ka dora shi akan sayyidina abdullahi ibn tunabi na kai dan iska ne wallahi kai dan iska ne kowai wannan yaqinan haka abin yake ta yi maka zafi ka hararo wanda duk zaka hararo ta hararo wanda aka hararo mun zabi iyayen annabi akan kowa mun zaɓi saiduna abdullahi akan kowa mun zaɓi tuna amina akan su kansu muna bai san cewa la'anannu za su zo bayan sa su yi aiki hadisin nan ba suna kafirta iyayen annaba abu na biyu shine al-imamu muslim tun da ai ba masumi bane hujjar da za a bayyana masa na cewa wannan hadisin ba iyayen annaba ake nufi ba ba kuma daidai ba ne hujja ta zo masa ya iya karba da wuta ta zo wa al'imamu musulun muslim ya ƙi karba za mu ce muslim bam yadda ba Allah bai turo mana kai ka kafirta iyayen annabi ba za mu ja layi za mu ja za mu ja tsakanin annabi da muslim shekara ɗari biyu ya rawaito daga wane daga wane tsakanin annabi ƙarni biyu ya fi ma ɗari biyu kawai a zo ana kafirta iyayen annabi ka gaya mana ka kasa kawo aya ko wani hadisi guda ɗaya a zo ana kafirta iyayen annabi to ubangiji Allah duk wanda yake wannan Allah ka haram duk wanda yake kafirta iyayen annabi Allah ka haramta mai ramar duniya da lahira waɗannan maƙiya annabi Muhammadu da suka dage sai sun kafirta iyayen annabi Allah ka yi mana maganin su yanzu an yi walƙiya kowa ya ga gaskiya ɗayan biyu ne in ma ka shigo cikin tawagar masoya manzon Allah jirgin ya kada kararrawa in ma ka zauna a cikin fasikai mujirimai la'anannu wanda ba sa girmama iyayensu ballantana su girmama iyayen annabi da aka magana ce guda ɗaya duk abin da za a yi in an ji an yi zafi a yi hakuri akan iyayen annabi zami kuma da zami komai da a gaban mu kake kake faɗan wannan magana akan iyayen annabi da fiskan ka zai gaya maka suwaye mu bayan mun baka nassi sai mun baka naushi wallahi wannan yaƙinan wallahi yaƙinan da aka yi wa ku riƙe annabi ku riƙe annabi gobe insha Allah tabaraka ta'ala muna zawuyan Sheikh Ado Musa Tafawa Balewa radiyallahu anhu muna nan za mu gabatar karfe 8 da rabi sannan jibi muna masallacin dan lawan din Bauchi ko afwan ya Rasulullahi dan lawan din Das wanda Sheikh Tunedi yake gabatar da tafsirinsa a gurin tare da Shehu Muhammadu Nasir shi zai gabatar da kyawawan jawabai a wannan gurin albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah za a ji bayanai daki daki daki daki za ku ji akan iyayen manzan Allah yau an yi na daya Allah ya wannan ranar a za mu ba wa peace ambassador global peace ambassador na duniya gaba daya Shehu Muhammadu Nasir zai gabatar mana da ta'alikinsa insha Allah tabaraka wa ta'ala akaramakumullahu faltatafaddal shakara lausa sa'ayakum amin ne kaga kaga wani kawai ya sha kunun sa annabi ya faɗa ƙarya ake wa annabi annabi bai faɗi wannan ba ƙarya ne annabi bai faɗa ba wallahi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر da farko muna jinjina wa imam junaid da wannan muhadara ƙayyima da ya gabatar domin dukkanin mai imani na san a nan kafansa tana rawa zuciyarmu ya girgiza idanuwanmu sun kada wasu mu sun yi kuka wasu mu sun yi hawaye wasu mu sun yi takaici saboda ana magana ne akan abin da dole zuciyar mai imani dole in dai mutum na da imani to sai zuciyansa ya buga domin ana magana ne akan iyayen muhammadu iyayen da halicci wasu iyaye da ya yi musu kyauta kamar sai da tuna amina da sai na abdullahi ba وعتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم الأرض من لهوى أنها حملت أحمد أو أنها أو أنها به نفصا الإمام البوسري كتوا واني حلتا أتي وتم تتزود كمر زن الله أما سيزمتو أبو مبكين تكي ويو wai yau laktan da muke yi wai ana yi wai iyayen manzan Allah da su samu rahaman Allah bayan kuma Allah ya ce mana wa annabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin manzan Allah ne rahma zuwa ga halitta gabaki daya to amma wai yau mun zauna ne mu gaya wa mutanen da suke tsammanin rahaman annabi Muhammadu cewa wai iyayen annabi ma haddasu wannan karatun abin lura ne ajaban wallahi abin lura ne shiga bulfati na ga karfin zuciyarsa da jara'arsa tun zamana a nan da ke turin da muka sa karatun nan ina ji shekaran jiya ne muka fara tunanin wannan karatun amma wallahi da na buɗe littafi da niyan waye ko bincike ko wani abu wani lokaci na kan iya dau littafi mutum dai hakan nan kamar yadda shak ya gaya muku bayan mun rabu tsakan dare ya kira ni ya ce baka yi bacci ba ne cewa ban yi bacci ba ya ce min ai yana duba littafi ya karanta kissan nan ta gigita shi nace masa ni na gagara karatu abin da ya sa idan na yi lissafi na hango cewa wai da a gaya musulmi wai musulmi ne yake jiran wai sai an karanta maka aya ko hadisi tukunna ka sake iyayen manzan Allah da lafazi mai muni to kaga wannan musulmin ina tunanin baya neman rahman Allah wannan musulmin bai san manzan Allah ba annabin da zai yi ceto hatta kafiri sai ya yi tsammani har shaidan da ya halakar sai ya yi tsammani amma shi kuma iyayensa kake ɗebe musu rahma kai kuma kana nan kana zaune kana murna da an yi magana ka ce da kai da iyayenka za ku shiga aljanna bigaddin nazari babanka nan kowane aƙida ne kana tunanin kawai tun da ya haife ka kai ka cancanta shi ma babanka ya cancanta to Allah ka yafe mana Allah ka samu cika da imani wallahi ba wani ƙwarin gwiwa da muke da shi wajen yawan sauraron wannan kalmar lokacin da muka zo za mu rubuta meye sunan tafi ɗin sai da muka yi ta samun saɓani da kanmu mu ce shin za mu rubuta iyayen annabi kalmar iyaye ɗin shi kanshi kalmar iyaye sai da muka samu wato istidraki sama da sau nawa muna tunanin kawai mu sa mahaifan manzan Allah sai ya zamto kowace kalma ce gani muke annabi ya fi haka iyayen annabi sun fi haka babu wani tunani a hankali wanda yake salimi wai yana jiran sai an ce masa ga iyayen annabi kaza gashi kaza gashi kaza gaskiya yan uwa imani shine ke fara ja a wannan wajen soyayyanka shi ke fara kai ka mazauni idan dai kai masoyi ne kuma ka san wane ne manzan Allah to baka bukatan a ce maka wannan wane ne iyayensa in dai ka san annabi Muhammadu to iyayensa kawai ya ishe ka kawai in ka san wane ne annabi Muhammadu duk karatun da ake yin nan gabaki daya duk girman karatun nan duk wani sahabi da ka ji an faɗi sunansa da an ce sai na abubakar da ka ce me ya girmama shi ya zauna da annabi Muhammadu sai na umar mai girmama shi ya zauna da annai muhammadu sai na usman mai girmama shi ya zauna da annai muhammadu wai wai wa'innan sahabban da muke ta jin su muke girmama su muke faɗan su muke kare su muke mutunta su suna da wani kimar da ya fi zama da manzan Allah ba da akwai wanda yake cewa sha kake mun tare eh. ya ce da yaro yana bayan uwansa zai hangi manzan Allah hmm. wato yana da darajar da ba wata daraja kamanta hmm. sai ya ce wannan darajar shi saboda ya hangi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to a lokaci ɗaya kana ce ga yaro saboda ya hangi manzan Allah ya samu falala uh-huh. ba salafi ne fa yake fada uh-huh. a lokaci ɗaya kuma kana jin ga wanda ta dauki annabi a cikinta shi kuma yana ganin a'udhu billahi kaga wannan akwai mummunan makoma a ciki to jama'a gurguje Allah ya tsare mu wannan matsala fa ba matsala ba ne na ɗariƙar tijjaniya ba matsala ba ce da ta'allaka da sufaye ba matsala ba ce na ƙungiya matsala ne na dukkanin musulmi umuman duk wani mai imani matsalan iyayen annabi ba matsala ne na wannan wai na ƙungiya kaza ba a matsala ne dukkanin musulmi na ji kamar yadda wani yake cewa wai duk wani wanda ka ji ya yabi yan annabi wai yana ne dan kan yan dariƙa su ji haushi wallahi haka fa wai yake cewa dazun an bar mana kai mun gode wa Allah sun bar mana annabi mun karba mun karba mana mun karba ko wata karba ba Allahu akbar wai yace duk wanda ya bi an annabi wai yana ne dan yan dariƙa ka su ji haushi yanzu ya kai ga cewa an ana so a ba mu haushi sai a zagi iyayen annabi Allahu akbar dan mu ji haushi akwai wanda ya ji an ce an zagi ya annabi mahaifinmu ya yi kuka sai ce to bari in sake zagin su ya kara kuka shi zuciya baya iya rike wannan kalmomin ba zai yiwu ba alhamdulillahi shi gaskiya kullum na kara bayyana kuma gaskiya shi ya cancanta a faɗe shi adalci kuma ita ta cancanta mita. a yadda muke ganin cewa hakika akwai makiya manzan Allah tabbas wanda duk yanda ka kai ga yaban iyayen annabi gwargwadon kuma kin su kuma da iyayen annabi amma mun gani domin dai mu faye kaɗe batan ba ba kadire ba ba tijjani ba har yan shi'a gaba da ba mai zagin iyayen manzan Allah gaskiya ne wannan iya adalcin da zamu yi wa shi'a ba mu taba jin dan shi'a ya zagi iyayen annabi Muhammad kwarai da gaske kuma mun sani baya aqidar su zagin iyayen manzan Allah ba su yi imani da shi ba kaga akan wannan muna ahalan bihim wasalan akan wannan rashin aibata yayin annabi muhammadu kuma yanzu ga wanda ya yi maganar bidiyon da muka ji wani bawan yanzu ne eh. ya ce na na aisha kuna zagin na na aisha a hannunta manzo Allah ya rasu akan cinyanta mm-hmm. ya ce babu zagin da za ka yi wa Allah da za ka yi wa annabi irin ka ce Allah bai iya zaɓa wa annabi mata na garba mm. in ji wani ba salafi in ji ba salafi amma alhamdulillah an sake samu a salafiyan wanda sun ji kishin manzan Allah ya motsa a ransu gaskiya ne ɗazu muke ganin ɗaya daga cikin profesan su Abdullah Pakistan ya ce ba yadda za a yi wani ya gamsar da shi wai iyayen annabi ya zage su ya ce bai san wannan magana Allahumma ya ce babu wannan maganar ya ce iyayen annabi dan na yabi iyayen annabi ka ce wai na kauce wa salaf ya ce ko khalaf ne ban kauce ma kowa ba akan daidai nake ga kuma abokinmu malam musa yusuf asadi sunna shi ma ya fito ya nuna jarumta akan iyayen manzan allah sabanin wani mutumi wanda kwanaki ya fito ya yabi iyayen manzan allah aka hau masa karnukan karnuka ya ce a ya dawo ya janye wai shi ya janye yaban iyayen manzan maulana abuwa har wannan da muke jayayya da shi a wannan wanda yawa profesa rashin kunyan nan kasumu kasumu gashuwa ok otoro eh, a gashuwa gashuwa to eh to shi ma yana da naji maganansa shi ma ya ce bai yadda hadisin nan na iyayen annabi suna wuta ba yayi mai yayi bayani lallai ina da bayanansa Allahu akbar mu sake ce Allahu akbar wannan yana maka cewa matsalan iyayen manzan Allah ba matsalan mu bane mu yan ka kada a ruɗe ka da sunan kai kana da'awar izala ko kana kungiyan salafiya. wai sai a koya maka zaɓin iyayen annabi a ce maka wannan shine kungiya. ko shine sunna dakta abubakar gumi ahmad abubakar gumi kai dakta ahmad abubakar gumi ya ce shi bai ne ne abun burgewa ba wani ya taso ya zagi iyayen annabi mai amfaninta za a tambaye ka a kabari makoman ƴaƴan manzon Allah za a tambaye ka amma ba za a tambaye ka ne Muhammadu in dai baka san girman ƴaƴansa ba wallahi kana ganin sa aibata shi zaka yi wannan hadisi da ke taliki zan a maganan Sheikh Junaid yanda kuka ga a karatun da ya kasu kashi uku yau kun gani hadisi ɗaya ne aka ɗauka Shi ne hadisin inna abi wa abaka finnar wanda shi ma ya zo mana ne kawai afwal khatir abu ne wanda babu wani istidadi tammi duk da cikin uzuran da ake ciki sai muka ga wajibinmu ne mu tashi mu bada kariya wa iyayen annabi Muhammad amma wannan hadisin inna abi wa baka finnari al-imamu muslim shi ya rawaice shi a cikin sahihinsa sahihu muslim al-imamu muslim ya rawaice wannan hadisin inna abi wa baka finnar wannan hadisin da al-imamu muslim ya rawaita yan uwa ya rawaice shi ne daga wannan marwaicinsa sabitul bunani hamadu ibn salama zuwa ga sabit bunani shi kuma hamadu ibn salama hadisin nan da al'imam muslim ya rawaita masana hadisi sun yi magana akan ilimin isnadi domin akwai ilmin riwaya da ilmin diraya a fannin abin da ya shafi ilmin riwaya sun tafi akan cewa imam muslim bai taɓa rawaito wani hadisi daga hammadu ibn salama wanda ta dangana zuwa ga sayyidina anas ibn malikin ba a cikin usul duka dukka bai rawaito ba sai dai ya rawaito kamar yadda ya rawaito wannan hadisai ne wanda suke ba a cikin usul ba domin hammadu ibn salama yadda aka ce ya samu wani abu a cikin hankalinsa ƙarshen rayuwarsa kuma allah ya jarabce shi da wani khadimi wanda yake mai canza lafazin manzan allah saka yakan ɗauko rubutun sai canza ya iya kwaikwayar rubutun sannan yakan canza maganan annabi ya ɓata ta ya kawo ta yadda ta so wannan yasa al-imam al-bukhari ko so ɗaya bai rawaito daga hammadu ibn salama ba ko so ɗaya al-imam al-bukhari bai rawaito ba ashe ba mu kaɗai bane muka fara kin maganan hammadu ibn salama zuwa ga annabi muhammadu ba mu bane al-imam al-bukhari yana daga cikin na farko kuma al-imam bukhari din nan gaba yake da al-imam muslim kowa ya sani amma al-imam al-bukhari bai taba karbowa daga hammadu ibn salama ba kuma wannan hadisin an samo ruwayoyi daga al'imam muslim ɗin kamar hadisin wasu ibn al aska al'imam muslim ya tsarka kayan annabi muhammadu wanda manzon allah da kansa yana faɗin cewa ban ba ana cirata daga mai tsarki zuwa ga mai tsarki har zuwa kan iyayena al'imam muslim ya rawaita hadisin wasu ibn al-aska wanda a cikinta akwai tsarkake iyayen annabi muhammadu amma ku sani hadisai sun zo daban-daban wanda suke magana kan iyan annabi masu sarki ne su kuma kafirai mai Allah ce innamal mushrikuna najas mushrikai su ko menene masu najasa ne kai kuma kace iyayen ma'aiki a'udhu billahi ka faɗa musu wannan kalmar wannan hadisin a yanda suke fassara shi duk wanda ya fassara hadisin inna abi wa abaka sai ya ɗauko abi ɗin sai ya ce ana nufin sai na abdullahi da sai tuna amina ne to wannan hakika makiyin annai muhammadin wallahi duk wanda ka ji ya ɗauko ya faɗi wannan kalmar to yana da wata matsala tsakaninsa da manzan Allah al'imamun nawawi radiyallahu anhu ko kuma rahimahullah wa gafarallahu ta'ala lahu imamun nawawi yana daga cikin malaman da malamai suka yadda cewa malami ne na ilimin hadisi kuma malami ne mai tsoron Allah malami ne so amma ya samu zalla ya samu zalla lokacin da ya zo yana yin sharhin sayo muslim da ya zo wannan hadisin sai ya kauce sai ya mata fassara da irin wannan har gobe malamai suna yi masa yafiya a wajen Allah dan an san zuciyarsa akwai tsarkake annabi Muhammad amma ba don haka ba da malamai sun masa hukunci mara kyau saboda an san zuciyarsa akwai abu mai kyau ga annabi muhammadu bai yabansa ne mai son sa ne amma sai ya zama li kulli jawadin kabwa kowa dukkan aikin ka da ya samu kuskure a cikin tafiyanka to wannan hadisi inna abi wa baka fin malamai sun ɗauke shi a fahimta mafi kyau fahimta mafi kyau fahimta na farko yadda aka sani shine yadda shajiri bayani ba yadda za a ɗauke shi hadisin a farko tukunna sai ka yadda ma mai rauni ne domin marwaicin an samu illa a kansa na farko mai rauni ne kaga ana abin da zamu fahimta shine karatun shi alfati da ya dinga yi kwanakin baya laisa kullu ma fi na sayyihun ba kowane abin in kaji an ce kai bukhari ya rawaito muslim ya rawaito sai ya zama dole wannan abin sahihi ne ba haka bane ba akwai wanda malamai sun yi karatu a kai in ka gina wa malaman to da mu kawo malaman ka albani albani sai da yayi masahihan nan sahihai na shi amma da ke shi shafaffe da mai ne har gobe in an tashi za a yi shi a ce rahimahullahu albani yayi kokari amma in wani malami ne zai ce wannan hadisin da ifi ne a bukhari da musulunci a ce inna allah ya karanta annabi muhammadu abu billahi bukhari ne ma'aikin a ba haka bane hanyar ne da aike aikin hadisin malami bai gane cewa wannan hanyar ba daidai bane sannan idan muka tafi a fannin diraya na wannan hadisin dirayan hadisin shin fahimtar hadisin inna abi wa abaka finnari dole sai mun ɗauke shi a nan mahmalin akwai ayoyin da shi da ya kawo wanda suke nuna abu yana nufin wan uba abu yana nufin cewa gashi gashi to akwai aya ma da Allah ya kawo kawo mana am kuntum shuhada id hadara yaqub al maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa isaka iska ce ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun nan wannan isma'ila wa ishaqa ƴaƴan annabi yaqubu su annabi isma'ilu ba babansu bane ba ma kakansu bane babban kakansu ne amma a babba amma sai ga qur'ani yana sa abu ashe idan aka ɗauki al'abu wannan kalmar muhami ne da za a ɗauko ma shi kan shi ruwayan ma inna abi wa baka finnarin to a asalin maganan ba yanda aka ce abdullahi ko sai tuna amina babu yanda aka kawo duk wanda ya zo ya sarraha to karara kad'an ya yi rashin ladabi ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wa kuma mu cewa a ce eh kawai haka ne muslim ne ya rawaito za mu zaɓi musulun ne mu suke yan annabi muhammadu ban ji kun faɗa ba za mu zaɓi musulun mu sake yaran neman muhammad ba za mu zaɓi imam musulun mu sake yaran manzan su a rama kallawa ba su kullum muke kokuwa da su wallahi ba zai yi ba ba su muke kokuwa da su kullum suna ce akan mimbarorin su imam malik yana kuskure ba annabi ne eh, malik ba imam malik shehin shehunan bukhari shehin shehunan bukhari imamu malik a shehunan bukhari an kira imamu malik yana zibewa ya kwance yana ganin kawai an kira karshen lamba suke iya kuskurantar da imamu malik mu ne akan iyayen annabi za mu kasa kuskurantar da almajirin almajirin mai neman rubabin albarkar takalmin maliku musulmi ba za mu kasa kuskurantar da shi ba za mu ce radiyallahu anhu amma yayi kuskure a kaddara fa wai a kaddara ma a ce wannan maganin haka ya rawaito shi a ce ba ta da wani fasara sai wannan duk da cewa malamai san cewa su suka ayyana shi ayyana ba shi sa muka faɗa muku a kaddar cewa ma shi ya rawaito ta da wannan lafazin da mu ce muslim kai kuskure bali al-imam muslim radiyallahu anhu kamar yadda muka faɗa a kyakkyawan zaton da da a masa shine ya rawaita hadisai da suke tsarkake yayin manzon Allah wanda da su hana mutum ya matso ya jingina ma iyayen manzan Allah wannan hadisi ayoyin alkur'ani shek jini da ya kawo mana ayoyi guda hudu wanda suke nuna cewa lallai wannan hadisin ba zai taɓa yiwuwa a jingina ma iyayen annabi ba amma ayoyi ne suna nan burjik wanda suna nan a cikin littafin nan na alkur'ani girma Allah subhanahu wata'ala ya nuna cewa da za ka tabbatar da cewa iyayen annabi Allah zai musu azaba kamar kasifanta Allah da zalunci domin ijma'in musulmi Allah bai tura yayin annabi Muhammadu sallallahu manzo ba in kuma kace an tura musu faɗuwaye ne bayan suratu yasin ta ce wannan annabi din manzon Allah zai yi wato zai yi wa mutane wato zai tura sako ne tun zara kuma in zara aba'uhum fum gafilun zaka zo ka gargadi mutanen da wato iyayensu ba a musu sako ba sun rafkana iyayensu ma wanda suka rayu da annabi ba musu sako ba ina da kuma shi kuma iyayen annabi Muhammadu ba a turo musu manzo ba shi yasa Allah subhanahu wataala da kansa yana faɗa mana cikin alqur'ani Allah subhanahu wataala yana faɗi yana cewa a cikin suratul an'ami wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u wannan alqur'ani mun saukar da shi mai albarka ku bi wannan ayoyi na alqur'ani za ku shiryu wattaqu ku ji tsoron Allah la'allakum turhamun la'alla idan kun ji tsoron Allah tabbas Allah zai baku jin kai an taqulu inda ma unzila kitabu ala da'ifatayn min qablina kar ku zo ku ce alqur'anin nan an saukar ma wasu jama'a ne wanda ba mu ba su ne yahudu da nasara wa in kunna an dirasatihim ghafilin mu fa lallai ba mu san wannan karatun ba ba mu sani ba to kuma gashi an tsoro muku manzo wannan yana cewa ashe wanda bai rishi alqur'ani ba yana da ikon da zai ce ya ubangiji ko ba a turo mana sako ba wa yahudu da nasara aka kawo alkur'ani ya sake gaya mana cewa allah subhanahu wa ta'ala ya kara faɗa wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munziruna zikira wa ma kunna mu taɓa azabtar da wasu alƙarya ba sai mun turo musu annabawa domin mu ba azzalimai ne. ashe in ka ce an azabtar da wasu ba da annabi ba to kaman kasbanta Allah da zalunci ne kuma a cikin suratul shu'ara sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya kara gaya mana a cikin suratul fajr wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal akum an-nadhir kai ba a turo muku kalu bala kad ja'ana nadhir sai sun ce ga annabin da aka turo to su iyayen annabi wani annabin ne aka turo musu saka yan uwa ku sani malamai sun karanta hadisin nan na kullu mauludin yuladu alal fitra fa abawahu ya aw yunassirani duk dan da aka haife shi ana haifansa akan sunna ne iyayensa ne suke mai da shi ba yahude ko ba nasare ko ba majusi to iyayen manzan Allah sun haife shi a fitra kuma haka suka fitra wannan yana cewa iyayen ma'aiki fitran nan dai akan addinin da suke ne addinin annabi Ibrahim ma'ana tun da ba su sashi a wani addini ba su sashi a wani addini ba idan da a ce sun sashi a wani addini to suka ɗauko wani hadisin to ina ne Allah ya ce fa abawahu iyayen ne uwa da ya hawida ne da su mai da shi ba yahudi au yu nasirani ko kuma su mai da shi ba nasare ayu yu ko su mai da shi ba majusai to shi wanne iyayensa suka musulmi dole mu jinjina wasu sayyidina abdullahi dole mu duk halitta ba mu samu wanda ya mana kyauta kamar wannan kyautan ba Allah ya aji sirrinsa a cikinsu wannan sirrin shine annabi Muhammadu lale da sayyidatuna Amina lale da sayyidina Abdullahi Allah ya kara musu girma Allah ya kara musu karama Allah ya kara musu rahma Allah ya kara musu kusanci Allah ya tsine wa makiyansu Allah ya wulakanta masu zaginsu Allah ya kifar da daular wanda suke da su Allah ka sani mun barranta da masu cin mutuncinsu Allah ka rubuta mu cikin masoyansu cikin khadimansu wallahi annabi yana da masoyan da in dai da a ce a'udhu billahi da su fanshi rayuwar iyayen manzan Allah da rayukansu muna cikin su mu fanshi rayuwar iyayen annabi da rayukan wallahi muna ciki Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana wannan magana yayi gobe shi kabul fatih insha Allah nan zawiya ƙofar mace zai gabatar da karatu game da wannan maudu'i na makon iyayen annai muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jibi kuma insha Allah za mu yi khatma a nan masallacin dallawan da insha Allah da ni almajirinku <laughs> Allah ya kara jin wannan maudu'i a ga dukkan zami ga dukkan yan uwa da za mu yi muna a yi gangamin da sayi nuna hadiya zuwa haka muna goro waye wuna na lafiya wannan baka bar masa kun ji kan ku cutar da al'umma اللهم والكاتم الخير Allah ya saka musu da alkhairi musu bukatar su zahirar wa batinan Allah ya ji kai iyayen su sada su da annabi assalamu alaikum wa rahmatullahi